Yawaitar koke-koke daga masu cinikayyar gidaje da filayen gini ya sa gwamnatin Nijar yanke shawarar ja da baya akan maganar sabon tsarin harajin da ta ƙudurta soma karɓa a wannan fanni. Dalili kenan da ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa wannan sashe na dokar harajin 2018 akan buƙatar aiwatar da gyaran huska. Abinda kakakin 'yan majalisa na ɓangaren adawa Isu Isaka ya ce dama sun san za a yi haka. Kun san an ce in kana da gidanka ko kana da parcelkinka in za ka saida shi in a yamai ne ko cikin wasu birni a Niger akwai lanhon da an ka aza bisa gare ka. To dama mun ce lanhon nan ya yi yawa mutane ba su iyawa. To gwamnati ta gani ta komo baya inda an kamata a biya Eh, miliyan guda yanzu an ce a biya jika dari biyu kenan su ma sun gane tsarin nan da sun ka yi bai sa a tara kudi bai sa a samu kudi sun komo bis gare shi sai dai fa gwamnatin ta nijar ta umarci ma'aikatar shigi da fitin kaya wato duwan ta gaggauta so aiwatar da wani tsarin harajin awon kaya matakin da tuni aka fara zulumi a kansa. Lanhon da an aza bisa abinci da mutane da yawa suna amfani da shi kamar madara, kamar haki, kamar shinkaha. ya kamata gwamnati ta bude idonta ta komo bisa lanhohin nan don babban matsala yake kawo ma nigerian kun gani kwanakin baya director general na duwan ya ce kahon da sun ka su birci sun dahe ta kenan yanzu lanhon na ana fara biya shi domin shafe hawayen 'yan kasar da ke korafin ana cin zarafinsu a kafafen sada zumunta Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi amfani da wannan dama domin kaɗa ƙuri'ar amincewa shirin gwamnatin ta Nijar kan batun hukunta masu amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa, kamar yadda ɗan Majalisar Dokokin Ƙasa na ɓangaren Rinjaye Idrisa Mai Daji ke ƙarin bayani. Wani zage-zage wani abin da bai kamata ba a rubuta cikin rezo sosai wannan mun ɗauki ayar doka mai kawa hukunci ga wanda shi ke yi ba daidai ba bisa rezo sosai na telefoni mobil. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.